Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin goma ga watan Rajab hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman al Allah madaukin sarki yi mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun shiga bayanan da malam yake dangane da wujubin ma'arifatin Allah ta'ala wa ma'arifatin rasulihi alaihi salatu wassalam za mu tashi inda ya ce wa ƙalar rahimahullah babban malami allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi malam uthman ɗan abi bakar ya ce an nahayo an shirki ga wani babi da zai yi mana magana akan shari'a ta hana shirka idan aka je shari'a faɗin Allah da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa waɗannan su ake ce ma shari'a abin da duk ya saba mu wannan to ba a kiran shi da cewa shari'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko mala ya ce ƙalallahu ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce inna Allah la gafiro an yi yushraka bihi wa ya gafiro ma duna zalika liman sha. allah maɗaukin sarki ba ya gafara ga duk wani wanda ya haɗa shi da wani amma kuma yana gafarta zunubi wanda bai kai sharka ba ga wanda ya so ma'anan wannan ayon shine don mutumin da ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah madaukin sarki ba zai gafarta mashi ba amma a raye a gidan duniya a yau idan da mutum zai aikata aiki da ya kai ma shirka sai ya tuba to Allah madaukin sarki zai gafarta mai sakamakon tuban da ya yi amma in ya mutu bai tuba ba a lahira Allah bai gafaran shirka amma wani zunubin da bai kai shirka ba ga wanda Allah ya so yana iya gafarta mai shi ma ba wai laifin da yake da alaka da haƙƙin wani ɗan adam ba laifin da ke tsakanin bawa da mahalicin shi to kuma wannan ba dalili ba ne da mutum zai ta aikata ayyukan sabo ya dogara da cewa ai Allah maɗaukin sarki na gafarta zunubin da bai kai sharka ba to wa gaya maka cewa kai kana daga cikin waɗanda za su shiga cikin mashi'a ta Allah da ya ce liman ya sha ka sani ko baka ciki shi yasa mafi a'ala mutum kawai nisanci abin da Allah baya su wannan ita ce arba'in da takwas a cikin suratun nisa'i Waƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce innahu man yushrik billah faƙad harrama Allahu alaihi janna wa ma'awahu nar wa malin zalimi na min ansar Allah maɗaukin sarki ya ce yanda al'amari yake mai shirik billa duk wanda ya sake ya haɗa Allah da wani ma'ana yayi ma Allah shirka wannan mutumi faƙar harrama Allahu alaihi aljanna Allah madaukin sarki ya haramta mai aljanna duk mutumin da ya shirka to wannan mutumi shi da aljanna to sun sau hannu yasa shirka babbar musiba ce da Allah maɗaukin sarki bai kaunanta kuma bai kaunan mai yinta duk abin da aka ce sharka ne musulmi ya ƙoƙari ya nisanci wannan abu muddin dai yana fatan ya tsira duniyar shi da lahiran shi to bayan Allah maɗaukin sarki ya haramta man mushiriki aljanna sai ya ce wa ma'awahun nar sakamakon wannan mushiriki wuta ce wa malil zalimin min ansar ire-iren waɗannan azzalumai da suka bijire ma Allah ta hanyar aikata ayyuka na shirka da kafirci da ayyuka na bidoyi da zalunci to Allah maɗaukin sarki ba zai samun masu da mai taimakonsu a ranar lahira ba shirka da yawa na kurkusa da jama'a suka fi kicibir da shi shine zuwa wajen 'yan bori wajen bokaye wajen masu tsafi da sauran al'amara duk waɗannan abubuwa kakaf ɗinsu shirka ne idan aka buɗe babin zayyano ababen da suke shirka ne za ka ji ƙofofin na da yawa amma wajibi ne musulmi ya nisanci duk abin da shari'a ta ce shirka ne Allah ya kiyaye wannan ita ce aya ta 72 a cikin suratul ma'ida wa ƙala rasulullahi sallallahu zan Allah ya ce ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir nabi ya ce shin bana baku labarin manya-manyan zunubai guda uku ba mun gano wannan da kyau ku shin bana sanar da ku kirɓa-kirɓan zunubai ba so uku annabi ya maimaita wannan qalu bala ya rasulallah sabai suka ce i kwarai da gaske ya manzan Allah muna da buƙatan a bayyana mana ƙala sai annabi ya ce al billah yana daga manya-manyan zunubai hada Allah maɗaukin sarki da wani wa huququl walidaini da kuma saba ma iyaye biyu uwa da uba uwa kaɗai ko uba kaɗai. ga duk wanda yake saba ma iyayen shi su umarce shi ya ƙi umartuwa su hana shi ya ƙi hannuwa ga abin da bai taɓa haƙƙin Allah ba wannan mutum yana aikata ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai wa kana muttaki'an annabi ya kasance yana gide. fajalasa faƙala sai komo ya gyara zama sai ya ce ala ku saurara ku natsu wa ƙaunar zur da kuma maganan ƙarya ƙaunar zuwar shi da ba a ji ba ba a gani ba mutum kawai fara ba da labari na ƙarya a tambaye ka sai kai ƙarya ka tashi ba da labari sai kai ƙarya to wannan zunubi ne babba daga cikin manya-manyan zunubai ala annabi ya ce ku saurara wa shahadatu zur da shaidan zir shaidan ƙarya mutum bai ji ba bai gani ba sai ba da labarin cewa ya ji ya gani yana da masaniya akan haka shin a kotu ne ko ba a kotu ba ne a dandali ne wajen tattaunawa koko a cikin gidaje ne a ma'aikatu ne koko a fagagen wajen sana'o'i ne a kasuwanni ne ko da ina ne ma kada baka san abu ba a nemi kai shaida kan wannan abu ka bude baki ka karya domin ka shaidu wani wannan yana daga cikin shahadatul zur ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai wannan al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin nan kuma shine hadisi na biyu a cikin wannan littafi qultu malam ad yake cewa hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu al-Bukhari al-Imam al-Bukhari fitar da shi lamba hadisi na 2654 fi shahadat a littafin da ke bayani a kan shaidu babu ma kila fi shahadatu zur a ƙarƙashin babin da ke ɗauke da bayani dangane da hukuncin shaidan zur wa muslimun al'imam muslim ya ruwaito wannan hadithi a lamba na 87 iman a kitabul iman littafin da ke bayani akan imani babul kaba'iri wa akbaruha babin da ke bayani akan zunubai da kuma zunubin da ya fi kowanne girma ma'ana da aka ware dandazan kirɓa-kirɓan zunubai to cikinsu wani zunubi ne ya fi kowanne girma na farko shirka mabi da shi saba ma iyaye mabi da shi ƙarya da ba da shi shaida akan ƙarya waɗannan duk wanda yake yin sutansa ɗaya shi sa duk wanda ya san yana aikata aiki da yake shirka ne duk yanda zuciyar shi ke son shirkan nan ya ƙoƙar ya tuba ya bari duk lokacin da mutum yake saba ma iyayen shi ya je ne musu ta mai ya tuba ya bar wannan abin da yake yi a duk lokacin da mutum yake karya ko yake ba da shaida kan karya to shi ma ya marma zai je tuba domin jama'ar annaba akwai ranar kin dillanci na nan tafi ana raye a yanzu ko ko an mutu a nan gaba duk wanda ya san yana waɗannan zunubai ya bar su kar a zo ranar nadama ranar da na sani ranar ukuba ranar da babu wani wanda zai kawo agaji Allah ya kiyaye daga lokacin da mutum zai yi shirka sai ya tsaya ya kalli da wanda ya sa shi shirkan ma'ana zuciyar shi ko shi ɗan ko kwaɗayin wani abu da Allah da ya hana shirkan wanne ke gaba kuma wanne ya fi so in ya fifita Allah to ko zai bar shirkan in ya fifita wancan abun to ko lalle zai yi shirkan haka abin da ya shafi iyaye me zai sa mutum ya saba ma iyayen shi alhali ba sun umarce shi da bijire ma Allah ba ne sai wani abin da yake kwaɗayi a rai ko don wani ya sa shi to da Allah da wannan zuciyar taka da kuma masu zaraka wanne ne fi girma a wajenka kuma wanne ka fi so idan ka bijire ka saba ma iyaye to ka nuna ma Allah bai isa ba Allah wulaƙantacce ne a wajenka ba ka ɗaukan umarni daga wajen shi ba ka girmama shi ba ka yadda da alkur'ani da saƙon da ke ciki ba ɗungurungun shi sa sai ka auna ka gani amma daga lokacin da ka fifita Allah ne a gaba to za ka bi iyaye abin da suke ma wanda ba ka so wanda yake ɓata ma rai da duk wanda yake umartan ka cewa bijire musu to za ka yi watsi da su don ka gane cewa waɗancan maƙiya ne na gaske bin da ya shafi ƙarya zuciya ce ke sa mutum ya ƙarya ko kwaɗayi ko tsoro to bari mu ga shin da zuciyarka da kayan kwaɗayinka da tarkacen tsoro da kake ji na wanne ka fi so ba ka da kwaɗayin wani abin da ke wajen Allah? Ba ka tsoron wani abin da Allah maɗaukin sarki ke da shi na ban tsoro? Shin ba ka ƙaunan Allah ne ko me faru? Allah na da aljanna da ya kamata kowa ya kwaɗayinta, Allah na da wuta ga duk mai hankali ya kamata ya tsorace ta. to duk abin da zai sa kai ƙarya kai watsi da shi kai gaskiya ka nisanci ƙaryar wannan hadisi min hadisi abi bakarata radiyallahu anhu abu bakara ɗaya daga cikin sabon annabi ne ya roito wannan hadisi Wasu cikakken sunan shi nufai bin harith al-thaqifi sunan shi nufai waɗan harith al saƙafiyu kun gano wannan da kyau ku qala rahimahullah malam Usman ɗan abubakar Allah ya ji ƙanshi ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama ya ce man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah wanda duk ya rasu mutuwan shi ta zo mai a lokacin zuciyan shi na ƙudurce yana mai sakankan cewa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah da halal janna wannan ya shiga aljanna ya gama ma'ana ba wani wanda zai ba da umarni na a yi ko a bari sai Allah ba wani wanda yake iya cewa kaza halal ne ko kaza haram ne sai Allah babu wanda zai halatta ko ya haramta a yadda da haramcin shi ko halaccin shi sai Allah to duk wanda ya yadda da cewa Allah shine abin bauta a bisa cancanta zuciyar shi ta sakankance da wannan hayyararsu to wannan dan aljanna ne wannan hadisi al imamu Muslim ne ya ruwaito shi kuma shine hadisi na uku a cikin wannan littafi qultu malin addosowi ya ce hadithun sahihun wannan hadithi ne ingantacce akhrajahu muslim al'imam muslim ya fitar da shi lamba hadisi na 26 fil iman a littafin da ke bayani akan imani babu dalil ala anna man mata ala tauhid da khalal jannata kata'an a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk mutumin da ya mutu yana mai ƙudurce da tauhidi ba abin da ya gurɓata wannan tauhidi nashi ta wannan kai tsaye zai shiga aljanna min tariki humran buna abban kuma ya yi wannan ruwaya ne ta hanyar humran ɗan abban an uthman daga uthman ɗan affan yarfa'uhu Usman ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne ya faɗi wannan hadithi Allah maɗaukin sarki ka sa mu nisanci duk abin da yake shirka ne kai mana arziki da baiwa mu runguma tauhidi qala al-musannif Malam Uthman ɗan Abi Bakar marubucin littafin bugyatul Musulmi ya ce, Waƙala ƙala sallallahu alaihi wa wa sallama zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce atani jibril alaihi salam mala'ika jibril amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo wajena ne sai man bushara da cewa An man mata min ummatika cewa duk wanda ya mutu daga cikin al'ummanka la yushriku billahi shay'an ya kasance baya shirka bai hada Allah da wani kwata-kwata a kowane ɓangare daga cikin ɓangarori bai shirka da halal janna wannan ya shiga aljanna ya gama ma'ana wannan ana son a nuna ma cewa a lahira duk da aka kai aka komo don ya shiga aljanna shine malamai suke cewa itibarun ma sayakun an lura da abin da ƙarshen tuka-tuka shi ne zai kasance shi za sa ce da halal jannata wanda ya riga ya shiga aljanna wannan ne hadisi na hudu cikin jeren giyan hadisan littafin bugya rawahul bukhari wa muslim wa tirmidhi al'imamul bukhari da muslim da tirmidhi su suka waito wannan hadithi Kultu malam dosowi ya ce hadithun sahihun wannan hadithi ne ingantacce akhrajahu al-bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a lamba hadis na 3222 fi bada'il khalqi a littafin da ke bayani akan farkon halittan Allah babu zikril mala'ika a ƙarƙashin babin da ke bayani akan ambatan mala'iku muslim ma fitar da wannan hadithi a lamba na 94 fil iman a littafin da ke bayani akan imani babu dalili ala anna man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ƙarƙashin babin da ke bayani akan cewa duk wanda ya mutu baya shirka wannan ya shiga aljanna ya gama wa in mata mushrikan dakhala nara in ko mutum ya mutu yana shirka to shi ma fa ya riga ya shiga wuta wannan ya gama wa tirmidhi al-imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadithi a lamba na 2644 fil imani a cikin babi littafin da ke bayani akan imani babu ma ja a fiftiraki hazihil umma a ƙarƙashin babin da ke bayani akan rarrabuwan da za a samu na wannan al'umman waɗannan si nan waɗancan si can waɗannan su bauɗe su shagiɗe su wancan wuri haka dai al'umma za su bi za su karkasu kashi-kashi a ƙidu mabambanta to duk wanda ya kuskura ya sake ya bi addu'atu ala babi jahannam masu kira da annabi ya ce za su tsaye suna kira a ƙofan jahannama to wannan ya riga ya ɓata ya bi mushrikai kuma ya tabi Allah madaukin sarki ya kiyaye mu qala rahimahullahu ta'ala Malam Abubakar, Malam Uthman ɗan Abi Bakarin Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi, a bayan da ya ƙare babin da ke bayani a kan hani da shari'a ta yi dangane da haɗa Allah da wani, sai ya ce, Attahadiru minar riya, ga wani babin da zai yi bayani dangane da tsoratarwa, da razanarwa, da firgitarwa dangane da haɗarin riya. Malam Usman ya ce wa huwa nau'ani, ita dai riyan nan nau'i biyu ce, ƙasdu lahi ma'allahi bil ibada, mutum ya ɗauki ibadan da ake bin Allah da ita, da ake neman yardan Allah, da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta kuma ya yi kamar yadda annabi ya nuna a yi, to amma kuma ya yi ƙasdin Allah da wani Allah a cikin ibadar ya yi Allah ya karɓa Allah ya ba shi lada ibadan tana da mabda'i shine an yi kamar yadda Allah ya ce a bisa shiryarwan annabi kuma ibadan tana da gaya shine an yi domin neman yardan Allah to amma sai haɗari ya shiga ibadan don wani ya yaba don wani ya kushe don wani ya ji haushi ibadar Allah ce amma da wata manufa kuma aka hada wannan ya ce aikin ya ɓaci duka wa da ghairil lahi faqad bila ibada da ko mutum ya ɗauki ibada na musulunci zai karatun hadithi ne karatun fiqhu ne karatun ƙur'ani ne wa'azi ne shiryar da al'umma ne duk abin da mutum zai amma dai kuma yanayi ne kawai don wani ya bashi kuɗi don wani ya yadda da shi don ya burge wani ko don ya ɓata ma wani don a ce yana yi to duk wannan ma ɓangare ne daga cikin ɓangarori na riya duk aikin da wannan abu biyu suka shiga cikin shi komin yawan aikin komin girman aikin aikin ya ɓaci ƙalallahu ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce faman kana yarju fal ya falyamal amalan salihan wala yushriku bi ibadati a ahada Allah maɗaukin sarki ya ce faman kana yarju a rabbih duk mutumin da yake son ya sadu da ubangijin shi salin alin alahira fal ya amal amalan salihan to lalle wannan mutum ya zabara wajen aikata aiki na kwarai aiki bai zama na kwarai sai in ya yi daidai da umarnin Allah kuma ya yi daidai da shiryarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da haka aiki yake zama na kware wala yushriku bi ibadati rabbih ahada kuma kar ya kuskure ya sake ya hada wani a cikin wannan ibadan da yake ma Allah wannan ita ce aya ta 110 a cikin suratul kahfi wa qala ta'ala haka Allah madaukin sarki yace alladhina hum yura'un sune waɗanda aikin da suke suna yi ne dan a gani suna yi ne don ayaba suna yi ne don su ba da haushi suna yi ne da wasu manufofi wanda ba na Allah ba wa yamna'unal ma'un sannan kuma suna hana taimako su ba za su taimaka ba wala ya hudu ala ta'amil miskin sannan kuma shi ba zai taimaka ba kan shi kuma zai hana a taimaka to duk masu irin waɗannan to suna cikin haɗari mahallu shahid alladhina hum yura'una waɗanda suke aiki don a gani a yaba a ce kawai daga ne mai kyauta wai wani mai ilimi ne mai ƙwazo kai wani mai kaza wani mai kaza duk wanda ya ɗabi'antu da wannan ya riga ya mutu mun gano wannan da kyau ko ya riga ya kashe kanshi Allah ya kiyaye aya ta biyar zuwa ta bakwai a cikin suratul ma'un wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce, Muhbiran anil munafiqin yana mai ba da labarin munafukai, ya ce, Yura'unan nasa su ne wanda suke aiki don mutane su gani. Kun gano wannan da kyau ku? Don mutane su yaba, don a ce ka iya, don a ce ka ƙware, don a ce, don a ce. Wala yadhkuruna Allah illa qalila kuma su ɗin nan ba sa bin Allah sai ɗan kaɗan. mun gane wannan da kyau ko duk abin da yake ibada ne za ga su dai ba gwanayen sallah ne a cikin jami'a kan lokaci ba su ba gwanayen yin Allah ta hanyar al'amur bil ma'arufi da wannan hayo anil munkar ba su ba gwanaye ne na yin azumin tattawo'i ba su ba su ƙware wajen ɗiban dukiyan su taimaka ma addini ba ko da za ka same za su yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to dan a gani ne za su yi ne dan a gani in ma ba a gani ba za su fito su kwararanta bayani cewa ga fashinan sufa sun iya kuma sun cancanci yabo jama'a ku gani mu ne masu kaza wannan duk wanda ya siffanta da wannan siffan ya yarya kuma siffa ce daga cikin siffofin munafikai Allah ya kiyaye ita ce aya ta 142 a cikin sotin nisa'i wa ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce kalladi yin fi malahu ri'a nas kamar wanda zai zo yana ciyar da dukiyan shi don mutane su gani shi fa so yake kawai a gani a yaba a ce e ya iya kai wani akwai kokari wai wani akwai bin Allah ilimi kogi guda ke ai ya fi kowa sani jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan duk zuffan munafikai ne ilimi jama'a ba sai an yi kamfen ba ilimi ba sai an yi ƙaryen shi ba ilimi ba sai an ga baki game da shi ba shi in akwai akwai in babu kuma ma babu ne kawai shi in akwai ku ci gaba da yi ba zai ɓoyi ba kowa zai gani ina fatan mun gano wannan da kyau ba bayani ake ba aiki ba a bayani kana bayani to ka sauka a bisa ka'ida Allah cewa kuli imalu kai ku yi aiki fasayarallahu amalakum Allah zai ga aikinku wa rasuluhu wal mu'minuna kun fahimci wannan da kyau ko aiki aka ce ba surutu ba ba korototo da kakaci ba ba a zauna ana faɗa wa mutane maganganu na ƙarere don su ce kai aiko wane ya iya wane ya fi ba ruwan Allah da wannan wannan babi ne na shi sa da malam ya zarfafa bayanai masu yawa a cikin wannan to da lalle al'umma sun gane cewa al'umma su da yawa suna cikin harka tariya da tuni ta kai su zuwa ga shirka ma wannan aya ita ce ta 264 a cikin suratul baqara wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce wai annabi ya ce al yasiru minar riya mun kankantar riya shirkun wannan shirka ce wannan hadisi na biyar kenan cikin jeren giyan hadithan da ke cikin wannan littafi malai ce rawahu tabarani al-imamu tabarani ya roto wannan Walhakim da al'imamu hakim ƙultu malam addosowi ya ce hadithun da'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu ibn maja ibn maja ma ya fitar da shi a lamba na 3989 fil filfitan a littafin da ke bayani akan fitintunu babu man tarja lahu salama min fitin babu man turja lahu assalamatu minal fitini a ƙarƙashin babin da mutumin da ake sa mai ran zai kubuta daga fitintunu Allah ka kubutar da mu wa qala fi zawaid a cikin az-zawaid na ibnu maja wa fi isnadihi <clears throat> abdullahi ibn lahi'a a cikin isnadin shi akwai abdullahi dan lahi'a wa huwa da'ifun wa qala aidan isa ibn az-zarqi wa huwa matrukun kama qala al-hafiz fi taqrib kama inda al-hafiz ibn hajar ya faɗi a cikin at-taqrib wa qala abu hatim ar-razi abu hatim ar-razi yace munkarul hadith shi wancan isa bin abdurrahman az munkari ne in ya ruwaito hadisi wa munkarun fardu bihi rawin bagada ta'diluhu la tahmilu tafarruda wa qala abu zur'a abu zur'a ya ce laisa bilkawi bai da ƙarfi wajen ruwayan hadithi wa akhrajahu al-hakim fil mustadrak al-imam hakim ya fidda shi a cikin al-mustadrak a littafi na hudu kitab al-iman min tariki ayyash bin abbasin an zaid bin aslam ولم يذكر الزرقي فالظاهر أنه قد أسقطه بعض الرواة من هذه الطريقة ta hanyar da aka roito wannan hadithi wasu daga cikin masu ruwaya sai suka kada sunan wancan mutumi a ciki Omin mimma yadullu ala haza anna al-hakim qad akhrajahu fi in akhar abin da ke tabbatar da wannan ai al hakim ya fitar da hadisin ta wani waje a lamba na 7933 fi riqaq a cikin kitabun riqaq min tariki a ibn abbas al-qanna al-qatbani an isa az bihi sai ya kawo shi da cikakken ruwayan ya fito da sunan mutumin da ake magana a kan shekarara. wa qad sahahu al-hakim wafaqahu adh zahabi fa qala hakim ya inganta hadisin zahabi ya mara mai baya ce sahihun wala illata lahu wannan ya inganta kuma bai da illa wa hadha ajabun malai ce wai wannan abun mamaki ne lidha ta'aqqabahu al-iraqi fil mughni asfar da wannan ne al Iraki. ya ci gyaran shi a cikin mugni al-asfar juz'i na uku shafi na ɗari biyu shida. wa ya yace bal da'ifin, ina da'ifi ne fihi isa bin abdurrahman wa huwa zarqi matrukun yace akwai wancan mutum a ciki ko matruki ne wa akhrajahu at-tabarani fil mu'jam al-kabir al-imam tabarani ya fitar da shi a mu'jam kabir a littafi na hamsin da uku. wa fi isnadihi nadhr ibn ma'bad a cikin isnadin al-imam at akwai an-nadhr dan ma'bad abu khatzamin abi qahzamin wa huwa da'ifun qala ibn ma'in laysa bi shay'in wa qala abu hatim ar-razi layyin al-hadith yaktubu hadithahu duk wannan salo daga cikin salalan da malaman hadisi ke bi saraunata hadisi tarihi. qultu sai in ce qaul abi hatim yaktubu hadithahu ya'ani lil itibari bihi amma idan fara da fala idan mutum ya zama an zarge shi da cewa yaktubu hadithahu in wani ya ruwaito ruwaya irin wannan to za a karɓi nashi in ko ba wanda ya ruwaito irin nashi amintacci ba karɓi nashi ba a cikin mustala za mu zo mu tattauna wannan da iznin Allah wali haza qala hibban fi tarjamatihi fi kitabil majruhin a cikin tarihin wannan a kitabul majruhin ibn hibban ya ce a lamban tarjama ta 1106 kana yanfaridu an thiqati bil ashiya'il maqlubat ya kasance yana keɓanta ya ruwaito wani abu ya danganta mutanen kirki abubuwan da kai ba za a karɓa ba an ƙillati ruwa menene riwayatihi saboda yana da ruwa ‘yan kaɗan. La ya juzu lihi bihi idan farada in shi kaɗai ya ruwaito hadisi ba a karɓa fa amma inda ah, wifaq amma in ya zamanto wasu ruwaito to fa in tibaru bihi mu'tabarun fala dayar a nan za a iya karɓan nashi ruwayar ba za ta cutar ba wa akhraja aidan abu nu'aymin fi hilyatil awliya juz'in farko lamba na 115 min tariki Isa bin Abdurrahman Az-Zarqi aidan wa huwa matruk kama alimta fi ma sabaka cikin abin da ya gabata ka san shi a zarqi an ce maka mutum ne maturuki ko wa awradahu Allamatul Albani fadilatul Allamatul Muhaddith Albani ya kawo bayani dangane da shi fi silsilatul ahadith ad-da'ifa bilafzin inna adnar riya shirkun komin kankantan riya duk yanda yake ganta ba komi ba to shirka ce ka je karanta a lamban tarjama ta 2275 a jiz'i na shida shafi na 545 wa ya ce da'ifun jiddan ce wannan mai rauni ne kwarai da gaske Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu saurara anan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum